daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan nan lahiya da wannan maritan litinin talatin ga watan mai malam Usman kuma ranar hutu eh, ana amma ka ga mu ga mu muna wurin aiki. Eh hutun ranar yan mazan jiya. To kin zama yan mazan yau ke kuma kenan. <laughs> Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. ko kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa. Anya mai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita biyar a zangon FM. A sauran sassan ƙasar kuma za ku iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Usman Ahmad Kabara tare da Halima Jumrau. Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa yau kuma muhawarar da Madina Dauda ta jagoranta da abokan tattaunawarta wato Zainab Ahmad Maska da Fatima Isa da kuma Husaina Muhammad sun duba maganar girmama juna a zamantakewar aure mutunta juna da baiwa juna daraja aka san yadda abubuwan da ke faruwa a halin yanzu musamman ma daga wajen wasu mazaje masu halin karfa-karfa waɗanda ba sa shawara da matansu kuma ba su ma ke san abin da ake nufi da lafazi tattausa ba. yadda kake son ranka da rayuwarka da jin daɗin rayuwarka haka ita ma take so kuma ko yaro ne kake so ya girmama ka ya daraja ka dole ne kai ma ka girmama shi ka daraja shi to an extent idan ta kasance tana karkashin ka dole ne ka mutunta ta ka daraja ta ya kamata malamai su dinga ja musu kunne su nuna musu ga yanda annabi ya zauna da iyalin shi to su su waye su da za su ce ba za su yi ba wai shin ya aka yi ne wasu ke ɗaukan matansu kamar bayi daga mazan ne ko daga matan ya aka yi ne wasu bas wato basu san darajar matansu ba ɗaurowa ta yi ko kuwa daga tarbiyya ne an yi bringin ɗin mu up ba mu san darajar matan da muke tare da su ba mata a just kamar bayan mu ne haka hausa community muka ɗauka which is very very sad the educated ones and the uneducated ones and when it comes to adulty caring and love and affection and why duk mun haɗa mun zama na ɗaya because we don't treat our women right. Muna tafar da duk waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe shirin matasa har ma da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook ku biyo mu ku kuma kasance tare da mu. Usman a shahin namu na Facebook mun rubuta cewa galibi akan danganta kwaɗayin abin duniya da talauci duk da cewa akwai matalautan da ke karin mutuncinsu da martabarsu sai kuma muka yi tambayar cewa a ganin ku talauci ne ke sa kwaɗayin abin duniya ko rashin tarbiyya ga amsoshin wasu daga cikin ku. sakon farko daga abubuwa mai gora gashuwa ya ce to yau da gobe a gaskiya talauci ba abin da baya haifarwa idan muka dubi tasirin talauci ga wanda allah ya dorawa za mu ce yana sa kwaɗayi domin talauci shi yake sa kwaɗayin abin hannun masu kuɗi da san duniya ga wanda allah ya bashi abin duniyar sai ka ga ka haifi mutum amma idan akwai talauci ba abin da ba zai maka ba saboda abin duniya saboda haka muna neman allah ya mana tsari da talauci kamar yadda annabin tsira ya nema. Hmm. yau da gobe ni dai na ganin cewa rashin wadatar zuci ne ke sanya irin wannan ɗabi'a domin za ka ga cewa wani yana da rihin asiri daidai gwargwado amma ko talaka bai kai shi kwaɗayin abin duniya ba sako daga yahaya magaji hammadu sai hassan alhaji garba ya ce talauci ne yake kawo kwaɗayin abin duniya yarinya ce abbanta ba shi da kuɗi amma ba za ta sa kayan dubu uku ba sai na dubu goma takalmi sai na dubu shida kuma ubanta yana fama da buhun masara wata ran ya kayar da buhun wata rana ya kada shi wata rana kuma su yi zubar gado <laughs> eh, ya jiyo malam <laughs> kenan <laughs> gaskiya voa yanayin mutane ne daban-daban akwai talakan da yake kare mutane mutuncin shi baya kwaɗayi a gurin kowa sai Allah akwai wanda ya kamata shi ma ya taimaka ma wani amma sai ka gan shi ya hi talakan kwaɗayin tsiya da rashin tawakkali da Allah sako daga Umaru Sule da Magaram sai Ismail Ahmad Yalwa Unguru ya ce gaskiya ni a nawar ayin duka biyu ne domin talauci yana iya jawo kwaɗayi kuma rashin tarbiyya ma yana iya jawo haka Duka biyu na iya kai mutum ga yin kwaɗayi. Kwana-kwanan nan wani ba shi da abinci a gidansa sai ya tafi wurin injin niƙa ya taras da niƙan wani sai ya ɗauka kurum zuwa gida. Da mai niƙan ya zo bai ga niƙan shi ba sai ya tambaya sai aka gane wanda ya zo ya ɗauki niƙan sai suka nihi gidan shi. Da suka isa gidan mutumin sai suka taras da 'ya'yan shi na cin garin ɗanye domin yunwa. Sai mai niƙan da ya ga abin mamaki da tausayi ya tafi kasuwa siyo musu kayan da za su yi dahuwa da shi ya ba su kuma ya bar musu garin ga baki ɗaya. Sako daga Ayuba Cool Life Gain Yashin. To sai kuma Sadi Energy Tandari Potoskum ya ce yau da gobe talauci da rashin tarbiyya duk kowanne na sa kuɗayin abin duniya amma galibi dai talauci ne idan mutum yana fama da talauci to wallahi akan neman abin duniya zai iya aikata komai lamarin sai addu'a. Idan ka duba za ka ga duk yawancin masu bin 'yan siyasa masu fadanci duk talauci ne ke haddasa hakan. Allah ka azurta mu arziki mai amfani amin. A gaskiya mai kwaɗayin abin duniya mai kwaɗayin abin duniya ne, amma talauci sam baya sa kwaɗayin abin duniya. A gaskiya rashin tarbiyya ne, don wani ko talauci zai kashe shi ba ruwansa da abin wani. saƙo daga Sani Muhammad Chindo. sai kuma lawal sani ya ce yau da gobe a gani na rashin tawakkali da godiyar allah shi yake sa wasu kwaɗayin abin duniya haba yau da gobe talauci ba abin da bai sawa har hauka yana sawa ko sata sai dai mu ce allah ya kare mu da talauci don ko annabawa sun roƙi maganin talauci ya Allah ka kare mu da mugun tsoho talauci don ba abin da bai sawa sai dai mu addu'a Allah ya mana katanga karhe da shi don ko annabawa su roki tsari da shi balle mu sako daga Yahuza sahabi dan daidai kan ba mm, kin san masu magana sukan ce talauci sarkin karfi duk karfin ka in kuka kokawa sai haka da kai <laughs> to Allah ya raba mu amin amin Ahmadu Dore ya ce hakika sam talauci bai da alaka da kwaɗayi kawai mutuwar zuciya ce da ta yi wa al'umma katutu na rashin tashi tsaye wajen neman na kansu a ƙarshe sai ka ga sun bige da kwaɗayin na wani. Jahilci ne ke sa hakan, saboda in ka duba Najeriya masu kuɗi ne amma suna da kwaɗayin tara abin duniya, sako daga Muktar Muhammad Ahmad. Safwan Adam ya ce, a gani na rashin tarbiyya ne, domin yaro ko daga gidan dangote ya fito in har ba shi da tarbiyya to tabbas maganar kwaɗayi sai a haɗa masa da addu'a. <laughs> to yau da gobe Hausawa suna cewa ka yi tarbiyyar 'ya'yanka tun ba su girma ba, amma ka bar 'ya'ya ba tarbiyya daga baya za su kawo maka abin kunya. mu kula da yara mu yi wa 'ya'yanmu tarbiyya tun ba su girma ba sako daga umar alhaji zanna to sai kuma sakon karshe daga dauda muhammad ya ce rashin tarbiyya ne domin har yanzu akwai talakawa waɗanda a guraben ayyukansu suna da damar yin sata amma ba su yi ba duk da cewa abin da suke samu baya isar su yin su baki ɗaya akwai wanda yake aiki baya karɓar na goro kuma baya satar kuɗi ko kayan ofis akwai talakan da baya almundahana a cikin kasuwancinsa. To masu saurare ga zauren matasa ga kuma Madina Dauda da abokan tattaunawar ta Zainab Ahmad Maska da Fatima Isa da Husaina Muhammad. Yau sun duba maganar girmama juna a zamantakewar aure, mutunta juna da baiwa juna daraja. Amma Madina Dauda ta fara ne da tambayar kan halin da wasu maza na karfa-karfa suke yi hatta a wajen saduwar aure. Akwai wasu bayanai da aka yi a game da ire-iren wannan halaye na mazanmu. na su kawai a lokacin da duk yake bukatar matarsa shi kenan ko ta so ko ta ki lokaci ne kawai da za ta saurare shi ana mishi fasara da fyaɗe so da yawa mun sha jin wannan kuna ganin haka ne eh za iya kiran shi fyaɗe in saboda kin ga a lokacin da namiji zai nemi matan shi ta ƙi ya nemi sa ƙarfin tsiya yana iya zamana bayan ya gama din ya ji mata rauni sannan psychologically ma abin zai dinga affecting ɗinta za ta zo ta shiga tsoron shi ta zo ta shiga tsoron shi duk sanda za ta gan shi gaban ta zai shiga faduwa ko duk sanda wani abu zai shiga tsakanin ta da shi ko da bibita ta karfin tsiya ba za ki ga ta kyamata tana kyamatan abin ga kuma tsoro da zai shige ta ga kuma maimakon soyayya yawa da maimakon ta ji daɗi kuma ta so shi sai zama tana tsoron shi kuma ta zama tana ma kyaman shi daga baya ta zama ta fara kin shi to wannan yana shafin aure gaskiya yana shafan aure sosai yana shafan aure kamar yadda idan ta gan shi za ta tsorata in ta ganshi shi da razana da dai sauransu wannan zai iya haddasa ƙiyayya a tsakaninta da shi hakan zai sa ta ji ta son shi ko kuma ta ji ya fita a ra'ayinta dai da dai sauransu zai iya shafan aure sosai ma kuwa har ma ta kai ga an rabu ko kuma ta kai ga wani mugun abu to wace hanya za a bi kike gani fatima wajen shawo kan irin wannan matsalar to a gaskiya dai ni shawara ta ta farko shine namiji idan za ka auri mace a farko ka tabbata wannan fa abokiyar rayuwa ce za mu rayu tare za mu yi shawara tare za mu kashe tare za mu binne tare haka ya kamata ya zama to idan ka ɗauki wannan aniya tun farko to komai zai zo da sauki amma muddin dama a ranka wannan ai ita kawai in kawo mata cefane ne kawai ta haifa ta yi wannan to ka ɗauko babban matsala don kuwa ba za ka daraja ta ba da kai saboda niyyar ka dama ba don ku kashe ku binne ba ne ita ai bata san komai ba to in ka ɗauko wannan aniyar na kar ba za ka yi shawara da ita ba ita dai kawai ba ta san komai ba a bata ci ne da sha sai ta haifi yara ta yi wannan shi ta kula da su to dama ka ɗauko wutan kashe gidanka amma muddin ka sawa ranka idan ma yarinya ce mai yiwuwa ko ba mai zurfin ilimi ba ko kuma ba mai yawan shekaru ba a hankali idan kana shawara da ita kuna wannan sai kaga ka sa mata hankali a jikinta tana ta zama ga ta mace ce karama amma mai manyance wato ma'ana idan ta yi magana kamar wata mai shekaru da yawa saboda tana tarayya da kai kana sa ta a hanya kana kuna shawarwari tare ta samu idea daga ka ta samu abubuwa ta karu da kai amma muddin ka ce a'a wannan to ita din ma karan kanta ba za ta san me take yi ba ita dai kawai ta mai da kanta baiwa kawai idan ka zo ga abin da kake so yara ga abin da kake so ita ta gama shi kenan duk abin da ya same ka a waje sai dai ta ji a bakin jama'a kawai an ce ai gurin aiki ko kuma wajen sana'a kaza ya samu jinki a awa ne ban taba ji ba sai a bakin wani to ke ina ranki kina da hanka to duk wannan bai dace ba dan shi zai kawo mutuwan aure kuma mata da yawa muna samun irin waɗannan matsaloli zainab menene daraja mace daraja mace ni ana fahimtar shine ka san ciwonta ka san cinta ka san shanta ka san matsalolinta sannan ka san abin da take so ka san abin da ba ta so sannan akan dai maganan yin shawara da mace nan da yana da amfani yanzu misali in kika yawancin kotuna in kika je misalin kotunan da suke arewa mu in kika je duk yawancin kesu da ake akan mata da miji ne mata da miji ne wani ki ji abin dariya wani ki ji abin takaici kin gane wani ma abun ma bai ma kamata ma a zo ma nan gurare ana ana buɗa shi ba duk irin wa'annan rashin rashin zama a fahimci junan shi yake ka kawo irin wannan abun a lokacin da namiji zai zauna matan shi ita ce sirrin shi ita ma matan shi din ita ce shi ne sirrinta su kashe su rufe kamar yadda Fatima ta faɗa a tsakanin su ba ma sai wani ya ji su ba ko ƴan uwansu ko iyayensu ma ba sai sun ji ba dan ina kike za a ce ma in mace tana yawan ɗaukan eh, maganar mijinta tana kai ma iyayen mijinta sai a zo su suna kiyayyen shi a zuciyarsu ke ita matan mata ma manta ma an yi wannan tashin hankali su suna na suna kallon shi da irin wannan abu duk irin irin wa'ina abubuwan duk ba a dinga samun su ba in za su samu fahimta tsakanin su shi da ita kuma ko yaro ne kake so ya girmama ka ya daraja ka dole ne kai ma ka girmama shi ka daraja shi to an extent ba wai zaka ce wai dan shi yana kasa da kai ba zaka yi mishi zaka ɗebo duk wani bola ka ga dama ka jirkice a kan shi sannan malamai ma suna da suna da rawan da za su iya taka muhimmiyar rawa akan wannan matsala ya kamata mazan nan a dinga masu wa'azi akwai littafai da dama da aka yi su akan yadda annabin tsira ya yi zamantakewa da matan shi ina ga babu dan adam inda ya kai shi daraja ga baki ɗaya duniyan nan to ko shi ma bai tsaya bai kalli mace a abin banza ba balantana su da ba komai komai ba ya kamata malamai su dinga ja musu kunne su dinga ka karanto musu wannan littafan su nuna musu ga yadda annabi ya zauna da iyalin shi shi ma da yake yafi kowa daraja a duniya balantana Eh, balantana su shi ma ya zauna lafiya da matansu ya daraja su kuma ya dauke su da mahimmanci to su su waye su da za su ce ba za su yi ba ya kamata wannan wa'azin bayan sallar isha'i ko bayan sallar maghrib da ake kafin sallar isha'i wa'azuzzuka da ake yi na tafsir na azumi ya kamata gaskiya malamai su waye mazajen makai da ki gani wannan namijin ma matan shi fata fafi shi ilimin addini amma girman kai ba ya taba barin shi ya yadda ya zauna ya koya daga wurinta ba saboda yana gani ita ba mutum bace ba ita ba mutum bace ita ba mutum bace ba amma kullum tana dafa maka abinci kana ci a ba mutum in nan ba fa tana nan tana tsaftace maka inda zaka kwanta a ba mutum in nan ba tana nan tana haihuwan ƴaƴanka a ba mutum din nan ba to me ya ka dauki ita ba ka dauke ta mutum ba ya ka dauke ƴaƴanta da ƴaƴan da ta haifa maka saboda ai ba nata bane ita kadai kuma ba yawancin tarbiyan tarbiyan yaran nan yana a wurin su to ya za ya wanda ba mutum ba ya yi maka abin da ya kamata kin gane irin abin ai Husaina shawarar ki ga maza da da farko kin ga ba sa sakawa matansu mara su yi abubuwan da ya dace da su a matsayin mata kin ga dai ba su son a ji muryoyin matansu ba kuma za su saurari matan ba to ke kina zaune ne kawai ba a yadda ke ki hulɗa ma da 'yan uwanki mata ba ba za a saurare ki ba ba za a yi hira da ke ba kawai kina zaune a matsayin hoto a ɗakin miji kin zauna kawai ke dai ki 'ya'yan nan ki mai wanki ki mai guga ki mai abinci ya ci amma duk da haka bai ganin ki a matsayin mutum baki isa ba to wace shawara zaki ba irin wa'annan mazan wannan ba karamin tauye haƙƙi a kai wa mata a gurin nan ba mace dai dama tun da kafin ka auro ta kasan cewa ba wai a titi ka ganta kawai ka ɗauko ta ka kawo ta gida kwatsam ba ko kuma a jikin itace ta fito ko kuma a'a ita ba rai ne da ita a jikinta kamar yadda kai kake jin rai da kuma jini yana gudu a jikinka ba yadda kake son ranka da rayuwarka da jin daɗin rayuwarka haka ita ma take so idan ta kasance tana karkashin ka dole ne ka mutunta ta ka daraja ta ko dan saboda ma ta ji daɗin cewa eh ashe fa za ka amana lokacin da ka je ka nemo mota da dai sauransu maza da yawa sun sha wahala kafin suka samu matan nan suka kawo su cikin gida amma da zaran sun kawo su cikin gida wasu sai su dinga nuna halaye na daban-daban wanda ita mace bata taba tunanin cewa zai iya yi mata irin wannan halin ba amma kuma za su zo suna canza halaye ɗabi'u kala-kala wanda kuma hakan ba daidai ba ne ya kamata maza a cikin ransu su san cewa amana ce allah ya ba su kuma komin daren daɗewa wannan amanan sai allah ya tambaye su ya suka rike yana da kyau su san cewa za su mutu su koma ga allah kuma allah sai ya musu hukunci akan yadda suka zauna da matansu don haka yana da kyau kamar yadda 'yar uwata zainab ta ce akwai littattafai da yawa da ya kamata su karanta su bi su ga amma ba karanta littafi ba akwai malamai da suke wa'azi a sa a waya a sa a rediyo a zauna a kalla a tv a ji yadda ya kamata a kula da mace a kuma rike mutuncin mace a san mutuncinta tunda mahaifiyar kama mace ce ya kamata ka daraja wanda take karkashin ka tunda a matsayinta na uwar 'ya'yanka matsayinta na mace to anan muka kawo ƙarshen wannan darasi na batun tattaunawa a gida tsakanin mata da mijinta mun yi itifaki cewa ana tauyewa mace haƙƙi a ɗakinta saboda haka malamai ƙalubale gare ku ya kamata a yanzu ku riƙa kira ne a gidajen rediyoyi da dukkan wani kafa da kuka samu na bayyana wa maza yadda za su zauna da matansu kamar yadda mai tsira da amincin allah manzo mafificin halitta a duniya ya zauna da matansa malamai dai ku miƙe ku jawabi wa mazaje 'yan unku a zamantakewa yadda ya kamata saboda mu samu ragowar mace-macen aure ni madina dauda da na jari gamar wannan shiri nake cewa mu kasance lafiya a madadin zainab ahmed maska da husaina muhammad da fatima isa A gaida Madina mm. Dauda da tawagarta. To yau ma muna tare da Abdulkadir Kabir matashin nan ɗan shekaru 27 wanda kuma shekarar shi ɗaya kenan da armi. Ya ci gaba da amsa tambayoyin Jamila Kabiru Fage a tattaunawar da suka yi akan yadda zamantakewa ma'aurata take. A ƙarashin tattaunawar Jamila Kabiru fage ta yi tambaya cewa ta wace hanya miji ko mata ko jama'a ko addini za su haɗu a yi gyara ga wasu abubuwan da ba sa tahiya daidai a zamantakewan ma'aurata a wannan zamani. Abdulkadir Kabir ya amsa kamar haka. Well, na farko a addinance gaskiya uh, ba abin da na tsani in gani kamar a ce an yi saki and an bar matan haka kawai. unfortunately muna boosting mu musulmai ne amma a lokacin annabi idan ka saki matarka kai za ka kula da ita kai za ka kula da 'ya'yanta amma a nan muna boosting mu musulmai ne amma mutum kawai in ya tashi yau ya saki mata shi kenan ba ruwan shi da me ya faru da ita ba ruwan shi da halin da ta shiga kawai ta ji ya kamata a ce addinance mun zauna an yi bringing back wannan old ways din I think saboda yanzu akwai issue na zero accountability idan miji ya saki mata shi yasa ake sakin readily amma in da za a ce yau ka saki mata rabin salari ɗinka ya je wurinta kuma sai ka fita ka bar mata gidanka you pay alimony you pay child support I don't I think mutane will go out of their way to make things work than kawai daga any little problem ko kuma ka ji ka gaji da mata kawai ka sake ta saki yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya bari but it is disliked so ya kamata a ce wannan matsalar aure sakin ya kamata a ce issue na zero accountability akan mazan in dai ba an yi saki based on matar ce is at fault ba an yi saki based on namiji ne kawai ya deciding ya sake ta aka je gaban alkali ba shi da wata hujja mai kyau da ya sake ta he can back it up to zai fita ya ban mata gidansa zai kuma in salarin sai ya fito zai raba biyu ya bata rabi kuma an tana da yaya ya raba three quarters ya ya dauki one quarter ya bata three quarters i think idan za a yi wa mazan mu haka because when it comes to issue din saki gaskiya i feel mazan mu ne at fault because uh, unfortunately an yi bringing din mu up ba mu san darajar matan da muke tare da su ba Uh, mata a just kamar bayan mu ne haka hausa community muka dauka which is very very sad duk da duk da educated ones and the uneducated ones. And when it comes to adalci da caring and love and affection and why duk mun bugun kaɗan ya mun haɗu mun ɗaya because we don't treat our women right. Uh, when it comes to the community kuma ya kamata a ce ah, an, samu an haɗa guidance and, and, and counseling kamar yadda kika ce but in a way that community za ta tsaya ta dubi a certain couple da suke din al'umma an san su these are two married people that suna zaman lafiya ba a taba jin kansu ba and su ne poster couple for a good and healthy marriage to yanzu da zamani ya abin nan akwai za a iya radio show za a iya workshops za a kira irin waɗannan couples din and sai a yi listin problems na aure ko kuma matasa za su yi aure a yi referring su to them this is how auransu works this is how auransu does not work and uh, when it comes to mata uh, there is one thing da yanzu da mata ya fara zama very very big problem is uh, a zamanin yanzu gaskiya mutuncin namiji is not piety din shi is not good nature din shi is not the wannan humanitarian work he does a community it's not abun nan kawai da ni ka zo dan yau sabon saurayi ya zo wajen yarinya tana koma cikin gida ba za a tambaye ta daga ina ya zo ba za a tambaye ta da me suka abin a'a da wata irin mota yanzu. tana faɗan wata kwarɓaɓɓiyar mota za a ce to ki daina ɗaukan wayar amma idan ya zo da wata katotuwar benz ce ko abin nan washe gari za a ce mishi ya shigo it's rampant it's people are all guilty of it Ah, maybe saboda society ɗinmu ne a ah, ya zama na muna cikin hardships ko muna cikin abin nan an ba wa kuɗi ah, precedence over everything else so i know although i know it's difficult a ce I, i'm not saying mace ta auri talaka but wani wanda yake da ɗan ƙaramin abu yawanci iyayenmu lokacin da suka auri iyayenmu maza they had little to nothing or just managing to get by, but it was with the support of iyayenmu mata that made iyayenmu maza what they are today. Duk wani namiji that is da yake wani high position da yake wani abin nan a ƙasar nan is because of good work of his wife. She made him what he is. Amma ba ita his mother made him what he is. So ya kamata a ce at least in mutum na da ɗan abin shi yana ɗan riƙe kan shi kada a duba mai a hannun a a duba mai quality da wani irin zaman lafiya za a yi especially wajen iyaye mata saboda eh, issues yanzu mostly auren dole da ake iyayen mata ne suke iyaye mata ne suke saka sai a ce sai dai ki aure mai kuɗi ai wannan ba shi da komai ne zai mu so wasu auren jari suke wa 'ya'yansu uh, when it comes to mu maza gaskiya I think the biggest problem lies with us kamar yadda na faɗa ba mu san darajin mata ba mata su ne abokan zamanmu mata su ne masu ɗebe mana kewa mata su ne komai ta us don kamar wani popular mawaki da ya waka ya ce komai na mata ne in an samu a dinga ba su to in ma mutum zai duba duk rayuwarsa the reason he gets up in the morning he zai yi wanka ya fesa turare to ta abin nan subconsciously kana yi idan mata ne in duk duniya maza ne shekara ɗaya ma baka yi wanka ba nobody cares but ah, komai da kake yi is to, to, to, to get a living partner ka samu macen da that is worth ka aura ka zauna da ita in ma ka aura to it's to be a good ambassador to your wife then if you go out you look good you dress good ya abin nan it reflects good on your wife idan baka yi ba it reflects poorly on her so our problem is ya kamata mu rinka girmama matan because ba ma yi we shouldn't take them for granted we shouldn't treat them like they are just a piece of furniture ko abin nan that kawai sai bukatar mu ya zo zamani neme no we should actually learn to treat them like human beings mu zauna da su mu hira da su we care for them wani lokacin kamar zamani we try to get interested in what they are interested in idan matanka za ta zauna ta kalli india even in baka so ka zauna ka kalla da ita it means that you appreciate her you respect her and me take yi matters idan za ta yi abin nan in tana da ɗan idea na business in tana da hali support her never put her down but kamar yadda na ce gaskiya mazan mu ba mu san darajar matan mu ba and shi yasa za a ga mutum ya aure wata ɗaya wata biyu ko shekara ɗaya shekara biyu daga abu kaɗan a bai kai ya kawo wato daman fa ya fara gajiya to ke na sake ki tafi gidan so gaskiya that is the main abin nan abin da ya fi komai mahimmanci kenan maza gaba ɗaya ba san darajar matanmu. Ina ga su kuma matan, ya kake ganin cewa matan zamani yanzu suke wajen daraja ah, ko kuma nuna daraja ga mazajensu? eto eh to, gaskiya this is a akwai uh, this is a troubling issue saboda matan zamani yawancinsu su ma gaskiya ba respectin mazan suke ba. Uh, there are a lot of there are a lot of factors that da suke kawo haka mainly because sun taso tun gida sun ga yaya iyayensu mata suke wa iyayensu maza sai ka ga mace yarinya ta taso in ka ga tun tana yar karama watakila shekara bakwai shekara goma in ka ga yadda za ta yi wa namiji magana without respect without abin na an mu yanzu matasa abin da nake ɗauka duk macen da ba ta ganin girman namiji yar rikici maybe she has slept with a hundred men shi sa ba ta ganin girman su and uh, the moment uh, kaga irin haka to it uh, abin it's a, red flag wannan ba ta ganin girman maza shi talks to maza anyhow ba ta ganin girman mutane to me yasa zaka kawo wannan gidanka kuma it's not like necessary za a ce bariki but it's a psychological thing uh, matan an yi bringing ɗinsu up uh, namiji ba dan goyo ba ne in kika ce za ki bi namiji to za ki mai da namiji uba to za ki mutu maraya all these things iyaye mata ne suke inculcating a cikin kwakwalwar yaransu in ba iyaye mata ba dan kawaye in ba kawaye ba dan akwai irin aunties na wanda watakila sun kai shekara sittin hamsin ba su yi aure ba and they are bitter because of it so for one reason or the other uh, an misery loves company so su ma za su yi kokari inculcating ai namiji ba abin abin nan bane ko kuma irin wayannan tsofaffin maybe an yi aure aure ya mutu and they are bitter about it ko kuma experiences ɗinsu sun sa sun zama jaded toward maza so duk wayannan they factor into a young girl who is impressionable so ita ma za ta yi building wannan impression ɗin that maza are not worthy although I'm not defending maza mu ma muna da matsala mu kamar ce ba ma ganin girman matan but two wrongs cannot make a right. So usually, uh, quite a lot of factors, some of which are uh, subject matter ɗin da muke discussing Bunny, but a lot of things made the matter mata somewhat hostile towards mother. kawai idan ka zo wata ma duk kuɗin ka duk arzikin ka duk abin nan will never respect you and once there is no respect ba love and once there is no love then sai ka tambayi kanka me kuke yi tare uh, I think uh, this is a very this is something that is very very troubling saboda uh, matsala ne babba don a ce an zauna ba a ganin girman juna ba a respecting juna to kuma me ake tare kenan I think in aka kai wannan position din there is no other option but CRO. man kaji <laughs> eh, kaji kaji matasa wai tike <laughs> da eh, Kaji eh, Hausan matasa. ana ana yi ana hada da turanci. Eh wai Bahaushe ce in gausa. <laughs> To masu saurare iyakacin shirin kenan da fasan wato da fatan kaji ni ma na ce da fasan. Da fatan kun ji dadin shirin kuma kun kare da darussan da ke ciki mm. sai kuma gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Usman Ahmad Kabara. Da Julie Leathers Gresham wanda ta hada mana sauti da injiniyan mu Mr. Greg Burns Halima Jumrau ke sallama da ku ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance.